wani ya ce kaza yawan yabo yana iya jawo haka idan mace <clears throat> ɗanta yana fitsarin kwanci abin da ake so na farko shine dubawa zaki <clears throat> in ya zo kwanciya kafin ya yi fitsarin kwanci yana so ki gane da jinnu ko ba jinnu akwai kiriniya <clears throat> bai jin magana na farko kenan sannan na biyu zai miki laifi in yayi laifi kuma daga baya zo yana nadama ba zai yi ba sannan na uku <clears throat> akwai ƙin karatu ashe yana da ƙoƙari amma bai mai da hankali yana yawan kukan ciwon kai sannan in ya zo kwanciya akwai alaman firgita ko sumbatun dare wannan haka ce akwai wanne yana fitsarin kwance kar ma ki sha wahala kawai ki dage masa da rukuya wanda ake na albasa <clears throat> rukuyin da ake na albasa tana da tasiri akan cutar da aljini ya sanya a jikin mutum sai ki samo <clears throat> gishiri kaɗan albasa kaɗan sai a yanka sai a sa kanwa in ya zo zai kwanta <clears throat> sai ke ce alwala in yi alwala sai ke ce sa hannu in ya sa hannu a cikin ruwan sai ke karanta masa fatiha tun daga farko har ƙarshe kulhuwa tun daga farko har ƙarshe falaki tun daga farko har ƙarshe nasi tun daga farko har ƙarshe in kika gama <clears throat> sai ke karanta masa wannan addu'a bismillahi arqiq wallahu yashfiq min kulli da'in yuzik ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم رب الناس أذهب بالبعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سيكي تشي تشري سي تشي البصر سيكي ɗebi ki ce sha in ya sha sai malamai da yawa suka ce ko ya budurwa kike da ita taurin kanta da rashin kunyanta da rashin biyayyanta da kin karatunta yayi yawa ko da tana fitsarin kwance wannan zaki mata kai wasu mutanen ma suna ga ko mata ce ta kasance zaman gidan miji yana mata wahala ga saɓani kun gane ga taurin kai yau kaza gobe kaza suka ce mijinta zai iya mata to ke ma aka gani cewa in kin ga mijinki ya cika wani abu za a iya masa na idan baya jin maganar ki kin yi kin yi kar ya ƙara aure ya ce sai ya ƙara za ki iya masa